الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد ينقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدى wannan safiya ta biyu ga watan ramadan shekarun hijira 1438 inda cikin amincewarsa subhanahu wa ta'ala yau za mu fara wannan tafsiri kamar yadda jama'a suka gani dalilin haka ne muke daɗa miƙa wa Allah godiyarmu tare da roƙonsa dacewa Allah ya sa wannan aiki ya zama yardajje a wajensa kamar yadda mun sani bayin Allah da dama waɗanda bara kamar yanzu muna nan da su a yau kuma ba sa kan doron wannan duniya sun koma ga Allah suna barzahu to mu da muka tsinci kanmu cikin rayayyu sai mu gode wa Allah ya zame mana aya domin mu tabbatar da cewa mu ma fa wata rana mu ne za a zo ana yi mana addu'a kamar yadda muke yi musu addu'a Allah ya gafarta musu Allah maɗaukakin sarki ya yafe musu kurakuransu don haka yan uwa musulmi babu wata doguwar muƙaddima da farkon buɗe karatunmu yake buƙata, sai dai kawai jan hankali tare da tunatar da mu tunda wannan shine majalisi na farko mu gyara niyoyi sannan kuma wato mu kudurta a cikin zukatanmu cewa wannan fa wani aiki ne da shaidan ba zai bar mu ba sai in mun dage mun nemi taimakon Allah kafin mu samu mu tsira daga sharrinsa da yawa wani zaka ga an fara karatun da shi kafin watan ramadana ya zo ƙarshe shaidan ya ringaye shi sai dai ya rika tambayar har kun dawo to kaga wannan ba ƙaramar matsala bace ya kamata mu yi ta'addu'a sannan mu gyara niyoyi ya zama na don Allah muke zuwa mai jan baki ya ja don Allah mai fassara ya fassara don Allah masu shauraro su shaurara don Allah manufa ta zama mai kyau menene gyaran addininmu gudu tare tsira tare domin addinin musulunci yana gudana ne da gudunmowar 'yan uwa musulmi idan da za ku zo ku taro a nan ba masu karatu zaman ba zai ba da tasiri a rayuwar musulunci ba idan kuma da mai karatun zai zo shi kadai ya zauna zamansa ba zai ba da tasiri ba a rayuwar addinin musulunci sai an yi mai sai an hada shi yasa ake cewa jama'ar da suke daga addini ake kiransu jama'a shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa kunu ma'al jama'a fa inna yadullahi alal jama'a aw ma'al jama'a ku zamanto cikin jama'a masu daga addini wato taimakon Allah yana nan ga waɗanda suka haɗa kansu suka ce su jama'a ce wanda take taimakon addini wanda take yi don Allah waɗanda suke yi yanda Allah ya umurce su da yanda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya karantar da su don haka ashe idan ko haka ne babu yanda za a yi ibadar mu ta karbu sai in ta kasance asalinta daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sannan asalinta ta fito mana daga karantarwar sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam don su ne suka fara karɓar musulunci duk mutumin da zai kira kansa musulmi to ya takwaranci sahabbai ne duk wanda zai kira kansa mumini to ya takwaranci sahabbai ne don su ne musulman farko sannan su ne muminan farko su ne wanda suka fara amsa ya ayyuhallazina amanu to lallai ne kuwa su ne jama'a ta farko ginshikin jama'a na farko wanda idan ba a kansu ka gina ba to nakan ba za a kira shi jama'a ba don haka muke neman taimakon Allah wannan karatu namu ya gudana kamar yadda muka saba a ƙarƙashin kitabu wa sunna fassarar da za mu gudanar muna roƙon Allah ya sa kada fassarar ta kauce wa littafin Allah kada kuma ta kauce wa fassara irin ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da kuma irin fassarar da sahabbai suka fassara alkur'ani kurakuran da za su gudana a ciki Allah muke roko ya yafe mana domin in ba annabi mursali ba babu wanda zai tsira daga kurakurai sai dai mu yi ta fatan Allah ya gafarta mana shine alkhairin kuskure in kai kuskure ka nemi Allah ya yafe maka dama kuma Allah ya ɗauka mana alkawarin ba zai kama mu da laifin kuskure ba rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana don haka Allah kuma ya tabbatar mana da haka muna gode masa akan wannan ni'ima da yayi mana ta musulunci muna kuma gode masa akan wannan ni'ima da yayi mana ta riko da kitabu was sunna Allah maɗaukakin sarki ya karɓi rayukanmu muna kan wannan kyakkyawar aƙida wacce ta samu asali daga annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam da kuma almajiransa na farko su ne sahabbai. To idan har ba ni ne na manta ba, kamar yadda na ce babu doguwar muƙaddima. Insha Allahu za mu kutsa cikin littafin Allah kamar yadda kowa ya sani mun kona ne a cikin suratul rum ko a cikin suratul rum din kuma mun kwana akan aya ta hamsin da hudu ma'ana a ƙarshenta za mu tashi ne a farkon aya ta hamsin da biyar daidai to a ayar da muka kwana a kanta ta karantar da mu yadda halittar ɗan adam take an halicci ɗan adam farkon sarauni har ya samu ƙarfi a tsakiya ƙarshensa kuma ya zo rauni to aka nuna mana wannan a wannan aya a wannan aya kuma Allah subhanahu wata'ala zai nuna mana yanda ‘yan adam ɗin suka kasu idan aka tashi alkiyama an nuna mana halittar mu yanda ta gudana a rayuwar duniya wannan aya kuma za ta tunatar da mu rayuwar lahira farko daga an tashi farkon rayuwar lahira abinda kafirai munafukai fajirai waɗanda suka kauce wa karantarwa ta Allah subhanahu wa ta'ala abinda za su rika cewa suna rantsuwa a kai da kuma irin faɗakar da su da masu imani za su yi hatta a filin tashin alkiyama kamar yadda a duniya suka rayu sun yi bamban masu imani suna musu wa'azi sun ƙi masu imani sun gane hanyar Allah sun gane za a yi alkiyama sun yi imani sun yadda su kuma sun kauce wa hanyar Allah sannan ba su yadda za a yi alkiyama ba sun ma ƙaryata to wannan aya abinda za ta fayyace mana kenan insha Allahu kamar yadda za mu ji daga bakin alaramma sai karanta mana har zuwa ƙarshen sura insha Allahu sai mu biyo da fassara aya bayan aya

لنستخفنك الذين لا يوجنون Allah subhanahu wa ta'ala ya ce, Wa yau mataƙumu sa'a ranar da za a tashi alƙiyama, yau mataƙumu sa'a, kaga a nan a sa'atu hiyallati ƙamati. alƙiyama ce ta tsaya to amma ba ta tsaya da raɗin kanta ba Allah ne ya tsaida ta yau mata sa'atu ranar da alƙiyama ta tsaya yi ƙusimul mujirimuna za ka ji mujirimai, kafirai munafukai waɗanda suka ƙaryata karantarwar manzanni karantarwar malamai na sunna lokacin da ake raye a duniya to an mutu an kwanta kabari idan aka kwanta a kabari muminai sukan sadu da alkhairin kabari munafukai da kafirai waɗanda suka kangare wa tafarkin Allah suka kauce wa sunnar ma'aiki Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sukan sadu da azabar kabari ko shakka babu kamar yadda hadisai da dama sun karantar to amma kamar yadda za mu fahimta a wannan aya akwai wani ɗan taƙi da ake zuba musu baccin mutuwa hatta su waɗanda su ɗin kafiran ne akwai lokaci da za a sandarar da su a sandarar da su na ɗan lokaci sai kuma a tashi alkiyama kwatsam sai a firkitar da su kuma sai su firgita su farka a wannan ɗan sarari da suka samu na mutuwar bacci to a lokacin ne sai su ga to yaushe ne har aka yi zaman barzakun wannan kam ai safiya kawai aka yi ko yammaci kuma sa'a ɗaya ne bai wuce awa ɗaya ba ai sannan har rantsewa ma suke yi wallahi wannan kam ai wannan ai ba mu wuce sa'a ɗaya ba to su kuma waɗanda suke masu imani suna tashi sai su gaskata Allah su ce haza ma wa adana lahu wa rasulahu ko wannan shine da Allah da manzonsa suka yi mana wa'adin cewa in an mutu za a tashi to fa yau an tashi to amma su wa'annan ga abin da suke cewa wa yawma taqumu sa'atu yuqsimul muna. ranar da alkiyama ta tsaya masu laifi za su rinka rantsewa malabi su haira sa'a za su ce su ai ba su zauna ba in banda sa'a ɗaya kawai sa'a ɗaya kawai suka zauna a barzahu wasu suka fassara cewa sa'a ɗaya ne ma kawai suka zauna a duniyar sai suka ga zaman da suka yi a duniya ma gaba ɗaya bai wuce zaman sa'a ɗaya ba kazalika kanu yufakuna na duniya haka suka kasance a duniya ma aka rika kawar da su daga kan tsarin karantarwar annabawa tsarin karantarwar malamai da suke fayyace musu littafin Allah rayuwar duniya karewa za ta yi rayuwar duniya kankanuwa ce rayuwar duniya tana cike da haɗurra shaidan kuma bai bar ku ba fa yana nan yana rabe da ku maƙiyinku ne kar ku riƙe shi masoyi zai batar da ku suka ce sam su za a takura musu suna da yanci ya za a tauye musu haƙƙi ba za su yi abun da suka ga dama ba sai suka yi abun da suka ga dama a duniya kanu kuna. suka kasance ana kawar da su daga kan wannan kira da annabawa suke musu wannan kira da malaman sunna suke musu har ma a wani wuri Allah ya ce ka annahum yawma yarawnaha lam yalbasu illa ashiyatan aw duhaha kai a cikin ainihin wato suratun nazi'ati ko ka annahum kai ka ce su lokacin da suka tashi lam yalbasu ba su zauna a rayuwarsu ta duniya ba ko zaman barzahu illa ashiyatan face kawai yammaci ne au haha ko kuma hantsi ne abinda wannan yake nufi annahum anuna nuna duniya suna nufin rayuwar da suka yi a nan duniya ba ta wuce ta sa'a ɗaya ba wan qida'uha da yankewarta duka da zaman duniyar da yankewarta bai wuce zaman sa'a ɗaya ba kamar yadda ya zo a cikin ingantaccen hadisi za a ɗauki ɗan wuta a tsoma shi a wuta tsomi ɗaya sai a ɗaga sai a ce menene ya faru a duniya ka ji daɗi kuma sai an zaɓi ni'imtacce wanda ya ji daɗin duniya wanda yake da gini mai kyau yake da gini wanda yake cike da kayan shimfiɗa yake cike da kayan abinci yake cike da kayan shaye-shaye mai su daɗi sannan ga ac ga yanayi mai daɗi sannan ga abun hawa ga walwala a rayuwa ga kudi ga jama'a lokacin da ya mutu sai a tsoma shi cikin azaba tsomi sai a daga a ce yaya ka ji daɗi a duniya ya ce wallahi ni ban taɓa jin ma sunan daɗi ba da ban taɓa jin sunan daɗi ba take daga sa shi a azaba har azabar lahira ta mandar da shi wannan daɗin da ya ji to fa wannan daɗin shi ne wanda yake ruɗar da mu har mu manta mu shagala da shi wanda kuma tsomi ɗaya za a yi wa mutum ya mance shi kuma ya wuce kenan ko yanzu fantar da ka sha bara ba za ka ji daɗinta yanzu ba ko yanzu farfesun da ka ci shekaran jiya ba za ka ji daɗin a yanzu ba ko yanzu kwanciyar da kai cikin daren jiya da amarya da shauransu kan katifa yanzu ya wuce sai dai na gaba sai dai ka tuna shi kawai to me kake tsammani in duniya ce ta shuɗe maka kuma baka nemi lahira ba daɗin zai dawo ba zai dawo ba kamar yadda fantar da kasha ta wuce kenan sai dai in wata kasha to a lahira fa duniyar ta wuce kenan sai dai in ka dawo za ka dawo ba a dawowa to me ya kamata kafin a bar nan ɗin inda in an bari ba za a dawo ba a tsuwurwurci me za a samu a can domin duniya ita ce manoma ta lahira in baka noma daga nan ba ba za ka girba a can ba in baka sa a akawun ɗin daga nan ba a can ba za ka ɗauka a bankin lahira ba in baka gina daga nan ba ba za ka samu gidan shiga a can ba in baka aura daga nan ba ba za ka samu matar zama a can ba in baka sai kayan shimfiɗu daga nan ba a can ba za ka samu ba duk abin da kaga ɗan aljanna ya samu ya nema ne tun a nan duniya to yanzu idan muka duba rayuwar nan tamu neman duniyarmu da neman lahiranmu menene ya fi rinjaye yan uwa mutum ya shekara saba'in saba'in fa amma bai san ibadat ba bai san yadda zai bauta wa Allah ba yanzu ɗan saba'in dai yana gab da barin duniya sannan kuma a lokacin ne ya ɗauka wa kansa girman kan cewa shi ya wuce zuwa gumma wa'azi balle ya ji ya gyara ya fi ƙarfin zuwa makaranta ai ya tsufa ya fi ƙarfin ya je ya yi tambaya ya girma to wannan da me ake so a ƙarƙare eh da me so ake so a ƙarƙare ashe wane ne ya kamata a ce ya ma matsi makaranta tsoho wa ake so ya matsi inda ake wa'azi tsoho wane ne aka fi son ya matsi inda ake yawan tambayoyi ya karu tsoho don shi yana gab da rubtawa ne matashi kuma shi ne wanda yake in yana nan addini zai rayu yanzu addini zai rayu da tsofi sai dai in tsoffin da suka rayu cikin addinin sanda suke matasa amma mutumin da a samartakarsa kokowa ya yi a dambe ya yi a samartakarsa shaɗi ya yi a samartakarsa kawai yawon iskanci yake yi da shaye-shaye da tsotse-tsotse idan ya tsufa mai zai wa addini to amma wanda ya rungumi addini yana yaro to ko ya tsufa za ka gan shi yana riƙe da addinin ba zai saki ba ko to don haka ya kamata 'yan uwa mu yi wa kanmu ƙiyamun laili tun gari bai waye ba in fa gari ya waye ka tashi za ka yi sallah ba ƙiyamun laili ake kiransa ba ƙiyamun laili da daddare ake yi karka bari gari ya waye ba ka yi ba wanda suka yi sun yi in ba ka yi ba wannan ladan ya shuɗe maka to yanzu ne za ka yi kafin gari ya waye idan ka rubta kabari ka je ka ga fayau hasken barzahu to ba lokacin ba maganar sallah ba maganar azumi ba maganar hajji ba maganar zakka ba maganar zumunci ba maganar sadaka ba maganar kyauta ba maganar kyautata wa makwabta ba maganar ihsani gaba ɗaya ya idan ka karanci tauhidi ya amfane ka idan ka karanci addini ya amfane ka idan ka tsururci ibada su amfane ka idan kuma baka yi ba abinda kai shi zai zo ya taya ka zama a barzahu don haka wannan ayoyi da alkur'ani yake tunatar da mu kamar yadda aka tunatar da mu a darasin da ya gabata wanda muka kwana a kansa a shekarar da ta gabata wannan kuma yana tunatar da mu rayuwar lahira wancan ya tunatar da kai an halicci ɗan adam yana da rauni bai iya yi wa kansa komi Allah ya raya shi sannan aka ba shi ƙarfi bayan ƙarfin kuma sai ya zo ƙarfin ya ƙare sai ya dawo tsoho kamar yadda da sai an masa in tafiya ta yi tafiya furfura ta fara keto masa tsufa ya lullube shi sai ya zamanto tukub tukub har ya dawo kuma sai an masa hallau ya koma kamar da yanda ya faru to haka wannan ayar kuma take gaya mana yanda masu laifi kafirai makiya qur'ani makiya halartar inda ake faɗakarwa, karshe za su zo su rika rantsuwa wallahi mu ba mu rayu ba ma wace zama muka yi a duniya maimakon a bar mu mu dade an karɓi ran mu da sa'a ɗaya kawai muka zauna ba. كأنهم يوم يرونها لم يلبسوا إلا عشية أو ضحاها كذلك كانوا يوفقون haka dai aka kasance a duniyar ma ana kawar da su daga kan gaskiya ana ainihin karkatar da su daga ainihin riko da gaskiya Allah ya ce wa yawma yahshuruhum ka allam yalbasu illa sa'atan min nahar idan aka tayar da su za su tsinci kansu kamar ma kwata-kwata wata sa'a ce kawai daga yini suka rayu wata sa'a ce kawai daga yini suka rayu Allah ya kare mu kamar mutumin da a duniya kullum zai je ya yi sata ya tsira ya yi fashi ya tsira ya yi zina ya tsira ya shagiya ya tsira komi yana yi yana tsira ran da aka kama shi a hannu aka je aka ɗaure shi bayan dururruka aka sa bulullukan ƙasa a bayan shi aka durkusa aka yi fareti aka kwantsa mamar wuta a ka wancan ɗin ya amfane shi abin da ya daɗe yana yi ya amfani iyalin shi ya amfani 'ya'yan shi ya amfani makwabtan shi ya amfani duk wanda in an ambace shi za a haɗa da shi sai a ce baban wa ne aka harbe ko ɗan ne aka harbe jikan wa ne aka harbe ɗan unguwansu wa ne aka harbe ko ba haka bane to kaga ashe duk wancan daɗi da yayi da da kuɗin sata da kuɗin damfara da kuɗin fashi da ainihin shaye-shaye da jin daɗin rayuwa da yi ran da aka zo aka yi masa wannan a duniyance ma wancan daɗin gaba ɗaya lokacin da aka harbe shi baya jinsa ya wuce ya gama wuce masa to haka lahira idan aka kama mutum zabaniyawa suka riga suka sa shi a gaba ya shiga hannunsu Allah ya umurce su da su danki mutum kuzuhu faghulluhu sun maljahi masalluhu, sun mafi silsilatin dhar'uha na dhira'an faslukuhu innahu kana la yu'minu billahi alazim saboda me saboda rashin imani rashin yarda da Allah rashin girmama Allah rashin tabbatar da za a yi alkiyama ya jawo masa yau shi cikin sarka yau gashi cikin ƙuƙubi yau gashi cikin marurruka kuma gashi cikin jahannama a hannun mala'ikun da ba su da tausayi waɗanda ba sa saba wa Allah in yace su yi za su yi su ne yau yake gabansu wanda idan suna azabtar da shi suna ji kamar sun samu abin da ya kamata ɗan adam duka ya samu na jin daɗi yana ci ba zai tuna komi ba ba zai tausayawa abun ba to haka suke ji in suna azabtar da mutum kamar sun samu naman kaza suna ci ko naman rago soyayye suna ci to haka suke ji in suna ma azaba ba tausayin ka suke ji ba kamar yadda baka tausayin nama rago sanda kake cin sa kace wayyo Allah sarki rago ba yi sai dai kawai kana walwala ka ɗauko fanta ka ɗora ka ɗauko jus ɗinka ka ɗora ko in mashayin giya ne kuma ya aza giya ya yi dariya ya tafa da dan uwan shi kawai ba sa tuna rago ba sa tausayinsa ko ka ɗauk cinyar kaza kana ci ba ka ce ayya kazan nan Allah sarki ta mutu ayya an yi Allah sarki an dafa ta kana ji ba ka tausayinta to haka mala'ikun nan ba sa sassauta wa ɗan adam ba su tausayinsa daɗi ma suke ji daɗi ma suke ji sanda suke yi wa mutum azaba Allah Ubangiji ya yi mana tsaro da irin wannan sakaci da mantuwa na cewa za a yi alkiyama don da yawa mutane sun ƙaryata alkiyama shi yasa suke yin abun da suka ga dama sun ɗauka rayuwar duniya ce kawai babu wata alahira Allah ya tsare mu Shi ne sai Allah a gaba yake cewa wa qala wa lazi na utul ilma waccan magana ta kafirai ce munafukai makiya Allah waɗanda suka kangarewa littafin Allah suka ƙaryata za a yi alkiyama suka ƙaryata azaba suka ƙaryata rahma to su ne suke rantsuwa suka ce ba su ce sa'a ɗaya ba ga masu imani sai su ce sam ƙarya kuke kun rayu fiye da sa'a ɗaya wannan alkiyama ce ta tsaya wadda da ana gaya muku ita kuma kuka karyata ta wa qala allazina utul ilma wal imana waɗanda Allah ya ba su ilimi ya ba su imani me suke cewa laqad labistum fi kitabillahi ila yawmil ba'th wallahi kun zauna kuma labari ya zo hakan zai faru dama fi kitabillahi cikin littafin Allah fahaza to wannan tsayuwa da kuka yi yanzu fahaza wannan hali da kuka tsinci kanku a ciki yanzu yawmul ba'thi shine ranar tashi shine faranar alkiyama walakin nakum kuntum la ta'lamuna sai dai ku a lokacin da da ake gaya muku kun ba ku sani ba kuna ga kaman abun da kuke shine daidai masu gaya muku kuma su rashin wayewa ne ya jawo musu kuna ga kamar ba za a yi ba to gashi an yi to yanzu wa'annan da Allah ya ce wa qala allazina utul ilma wal imana waɗansu malamai suka ce an yi taqdim ne da ta'khir asalin kalmar wa qala allazina utul ilma wal imana fi kitabillahi ma'ana wa qala allazina utul ilma wal imana laqad labistum fi kitabillahi din sai suka ce wa ƙalar lazina utul ilma wal imana fi kitabin wannan waɗanda Allah ya bai wa ilimi da imani a cikin littafin Allah haka malamai suka ce wancan ɗin maimakon a ce waƙalar lazina utul ilma wal imana sai aka ce laƙad labistum fi kitabin sai aka jinkirta wanda yake shine farko maimakon wa qala allazina utul ilma wal imana fi kitabillahi lalle waɗanda Allah ya baiwa ilimi a cikin littafin Allah allazina utul ilma fi kitabillahi waɗanda Allah ya ba su ilimi a cikin littafin Allah wal imana aka karantar da su imani fi kitabillahi a cikin littafin Allah me suka faɗa suka ce laqad labistu tabbas kun zauna a duniya kun rayu kun zauna a barzahu kun rayu ila yaumi yub'asuna har ranar da aka tashe su ila yaumil ba'si har ranar tashin alkiyama nan ta yau wannan shine fassarar da waɗansu suka yi kenan fahaza yaumul ba'si don haka wannan shine ranar tashin gashi kuma an tashi to suwaye ne allazina utul ilma wal imana zakara jalla wa ala fi hadhihi al karima Allah mai girma da daukaka ya ambata mana a cikin wannan aya wacce take mai girma annal kuffara idza bu'isu yawmal qiyamah kafurai idan aka tayar da su ranar tashin alkiyama wa aqsamu annahum annahum ma labisu ghayra sa'a suka zo suka rantse da Allah cewa su ba su zauna a duniya ba ba su yi zaman barzahu ba in ban da zaman sa'a ɗaya ya ƙulu lahumul lazina utul ilma wal imani to anan ne waɗanda Allah ya ba su ilimi ya ba su imani da yarda da za a yi tashin alkiyama suwaye ne wa yadkhulu fihimul mala'ikatu war rusul wal biya was salihin annabawa mursalai ma'ana manzanni da aka turo su annabawa da aka ba annabci sannan da ainihin salihan bayi wa'inda suke daga cikin mutane sai su ce da su san wallahi kamar yadda kuka rantse mu ma mun rantse laqad labistum fi kitabillahi tabbas kun zauna kamar yadda yazo a cikin littafin Allah ila yaumil ba'si har ranar da aka tashi alkiyama fa haza yawmul ba's wannan kuma shine ranar tashi ne walakin naku sai dai ku kuntum la ta'lamu kun kasance mutane ne jahilai ba ku san komai ba an kira ku ku zo ku sani kuka kake kuka ce ku ba abinda ba ku sani ba to gashi nan yanzu ya bayyana ashe ilimin ku ba mai amfani kuka yi ba ilimin ku na tunani ne ilimin al'ada ilimin canfi ilimin cewa mun bi iyaye da kakanni to yau kun ga kun tashi a jahilai Kun tumla ta alamuna. Allah ya tabbatar musu da jahilci jahilci yana kai mutum ga azabar Allah Allah ya kare mu kada mutum ya abokanci jahilci ya zama jahili kuma ya yarda da jahilci idan ka tsinci kanka cikin wa'anda ba malamai ba to ka yi ƙoƙari ka zama cikin masu tambaya cikin masu halartar inda ake karatu cikin masoya abun kun aliman ka zama malami au muta'alliman ko mai neman ilimi ɗalibi au mustami'an ko mai zuwa ya shaurari karatu a inda ake yi duka mustami'an ka je ka zauna kawai ba littafi ka buɗe ba kana ji ilimi ne duk abun da aka faɗi daga Allah ka ɗauka abinda aka faɗi daga ainihin sunna ka ɗauka abinda aka faɗi na tarihin sahabban manzon Allah ka ɗauka ka je kuma kana ɗabbakawa ka fi ma wanda ya buɗe littafi ya karanta da ya je ya rufe bai yi aiki da shi ba shi yasa aka ce ka zama malami ko mai karantarwa kenan ko mai karatu ko mai shauraron malamai ko kuma muhibban mai son su ko da ainihin wani abu ya biyo ta kanka ba ka je ba to kar ka zama cikin masu zagin malamai ka zama cikin masu son su in ka ji ana zagin su ka zama mai kare su to wannan shine ka zama mataki na ƙarshe kenan daga wannan mataki kar ka yadda ka ƙara gaba in ka ƙara gaba to za ka halaka wala ta kun kamisan fata halak kada ka yadda ka zama na biyar sai ka halaka kai ba malami bane kai ba ɗalibi bane kai kuma ba mai shauraron malamai ba ne ba kuma mai son su ba ne to kaga shi kenan mutum ya halaka wannan shine ranar gobe kiyama za a tashi ana ce walakin nakum sai dai ku kuntum la ta'lamuna kun kasance ba ku da sani ba ku da ilimi a rayuwar ta duniya ba abun da kuke karantawa kamar yadda a shekarar da ta gabata mun wuce ya alamuna zahiran ko suna sane da zahirin rayuwar duniya ne kawai iliminsu na zahirin rayuwar duniya ne ba sa neman ilimin addini sai dai ilimin yadda za a mai da naira naira goma yadda za a mai da fili ginanne yadda za a mai da ainihin takalmi mota yadda haka dai illa iyaka abinda suka karanta suka gane yadda za a mai da karamin ofis babba yadda za a mai da dubu ta zama miliyon yadda miliyon za ta zama biliyon haka dai to wannan kuma ba ilimi ne matukar ya tsiraita shi kadai sai in ya lullubu da ilimin addini kafin nan zai yi amfani ya amfani ne shi Allah muke roƙo ya kare mu ya tsare mu Allah subhanahu wata'ala wannan aya tana da takwarori kamar yadda a wani wuri kaito suke kira wa kansu suna cewa waƙalu ya wailana man Asana min marqadina kaitonsu su cewa ya tayar da mu daga wannan kwanciya da muka yi an ɗan zuba musu wani ɗan bacci takaitacce don a ɗanɗana musu bala'in firgitan tashi don da lokacin da aka kai su barzahu an yi ta musu azaba mugayen ayyukansu sun tattaru su ne abokan zamansu to in an yi gab da za a tashi alkiyama sai a zuba musu nauyi mutuwar bacci shi shikenan idan aka zo aka yi busar tashi kuma sai su firgita bayan an gina jikinsu sai a watsa ainihin ruhinsu cikin jiki sai su yunkuro su fasa ƙasa sai su fito sai su ce kaitonsu man ba tsada wa ya tayar da mumin marƙadina daga wannan wurin kwanciyar tamu shine sai masu imani su ce da su ha zama wa adanar rahamanu wannan karku da mu wa'adin da Allah mai rahama ya yi mana ne yace dama za a tashi kamar yadda aka yi busa aka gama mutuwa to yace dama akwai busar tashi tabbas ko gashi an tashi manzanni sun zo sun gaya mana ashe manzanni sun yi gaskiya wa lazina utul ilma wal imana waɗanda Allah ya ba su ilimi na haƙiƙa sai su ce da su wa lazina utul ilma wal imana laqad labistum fi kitabillahi ila yawmil ba's to shine anan hadha ma wa'adana ar-rahman wannan shine abinda Allah mai rahama yayi mana alƙawari to yanzu wannan koke da dan wuta zai yi koke da kafiri zai yi mumini ku duba ko a lokacin yana cikin hayyacinsa shi don suka yi koken suka yi wayo kaito sai su ce a wannan alƙawari ne dama Allah ya faɗa to duk mutumin da yake tare da littafin Allah yake tare da sunnar manzon Allah firgita babu lokacin da za ta same shi innal ladhina qalu rabbuna Allah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul mala'ikatu allah takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'aduna haka a lokacin mutuwar su mala'iku za su zo su rinka ce da su ku kwantar da hankalinku ku nutsu kar ku firgita ba bakin ciki na barin duniya ba tsoro na zuwa lahira lahira ku ta fi duniya an tanada muku alkhairi abinda kuka tara a duniya don za ku mutu ku bari kar ya dame ku don haka ashe yana da kyau mutum ya rungumi imani ƙaƙƙarfa kar ka zo ka riƙe ɗan ƙaramin imani soko-soko wata rana dushewa zai yi ka watsar da shi menene yake ƙara hasken imani aikin alkhairi halartar inda ake ainihin karantar da addini al'imanu ya zidu bi ziyadatil amali wa yanqusu bi nuqsani imani na ƙaruwa lokacin da mutum ya ƙara ƙaimi wajen ibada ya ƙara ƙaimi wajen fahimta ya ƙara ƙaimi wajen karanta addininsa da sanin tarihin musulunci sannan kuma yakan samu tawaya lokacin da ya ja baya ya ja burki ya kwana ya fasa tafiya tare da masu imani ya fasa tafiya tare da masu karanta addini ya fasa tafiya tare da waɗanda suke neman fahimtar addini imani karuwarsa karuwar aikinka dushewarsa dushewarka a ibadarka don haka muke fatan Allah maɗaukakin sarki ya ƙara mana imani ma'ana ya ƙara mana himma ta yadda imaninmu zai karu Allah ya datar da mu Allah madaukakin sarki ya ce Bayan ma'idin layan fahon ladi na walahun Allah ya ce fayau ma'izin a wannan rana ta alƙiyama layan fa’ul lazi na zalamu waɗanda duk suka zalunci kansu a ranan imaninsu ba zai musu amfani ba imani ba zai musu amfani ba ku duba ku gani don ba irin wa'azin da ba a yi musu ba ba irin kwatancen da ba a yi musu ba a duniya suka ƙi to amma da aka je lahira suka ce wani irin abu ne haka muka tsinci kanmu ciki zaman da muka yi bai wuce sa'a ɗaya ba gashi har a ce an zo tashin alkiyama masu imani su faɗakar da su sai su ce to yanzu kam lallai ubangiji mun gane a mai mu duniya wallahi ba za mu sake bin hanyar da muka bi ba wa'yancan miyagun mutane da da suka batar da mu ba za mu sake bin su ba a mai mu duniya wannan ba zai yi amfani ba ba zai musu amfani ba Allah ya ce fa yawmal izin a wannan rana layan yanfa'ul lazina zalamu ma'aziratuhum wallahi hamzarin su uzurin su ba zai musu amfani ba walahum yustatabuna kuma su ba waɗanda ake maida su duniya bane ko sun nemi a koma ba za a koma ba rabbi ji'uni la'alli a'malu salihan fi ma taraktu kalla innaha kalimatun huwa ƙailuha min wara'ihim barzakhun ila yawmi yub'athun haka dama suka faɗi lokacin da mala'ikan mutuwa ya zo suka gan shi suka tabbatar da e mala'ikan mutuwa ne sai su ce Allah mai damu duniya Allah mun yadda yanzu kan mun yi imani Allah ce sam wannan magana ce kawai yake faɗi ku ci gaba da aiki ku tursasa shi ba abin da ya rage masa yanzu in ban da zaman barzahu to yanzu kuma gashi an tashi a filin tashin alkiyama rentsewa suke wallahi mu shirkan ma fa mu ba mu yi ba Allah wallahi rabbina ma kunna mushrikina ubangiji mu shirkan nan fa ba mu yi ba fa kaji fa wai Allah suke gayawa ba su yi ba suna ƙaryata kansu a ranna wala hum yustatabuna Allah ya ce ba komawa summa la yuzanu lillazina kafaru wala hum yustatabuna a wata aya Allah ya ce babu ne ba za a taba yardan musu ba batun da suke a maida su duniya Allah ya ce ba za a maida su ba zaman duniya ya ƙare zaman barzaku ya ƙare yanzu sai zama immal janna wa imman nar ko dai aljanna ko kuma wuta wannan kuma aikinka ne zai nuna maka inda za ka je Allah maɗaukakin sarki ya ce wala in ji ita hun bi ayatin a duniya ba irin wa'azin da aka ba a yi musu ba Allah ya ce wa annabi sallallahu alaihi wasallam kyale su irin wa'annan aya hadisi aya hadisi ba zai shiryar da su ba masu imani ne ake ja musu aya ta ratsa jinin jikinsu ta kai ga zuciyarsu kaga sun yi ladab sun yi ladab sun ainihin nutsu sun karbi imani imaninsu ya yadu ya karu amma wa'annan wallahi wala in ji'tahum bi ayatin idan da za ka zo musu da aya ko ma wace iri ce la yaqulanna allazina kafaru wa'annan wa'anda suka kafurce da sai kaji sun ce in antum illa muftiluna ku masu imani nan wallahi kun cika fitina ba abinda kuke damun mutane sai ɓadda jama'a haka za su ce ku da kuke kiransu akan littafin Allah kuke kiransu akan hanyar manzon Allah sai su ce ku ne ma masu ɓata ƙasa ku ne ma ɓata gari ku ne ma masu raba mutane da gaskiya kuna halakar da su haka Allah ya ce don haka Allah subhanahu wa ta'ala yake ce da mu walau nazzalna alaika kitaban fi qirdasin wallahi don da za mu saukar maka da littafi a rubuce suna kallo sai su ga littafi ya taho an taho da shi mala'iku na rakiya jibrilu na rungume da shi an girmama littafin an shido da shi ga mala'iku sun yi fareti an miƙa maka shi ka karɓa mala'iku sun koma har kuma littafin gashi suna taɓawa da hannu ya kamata nan kam su yadda aiko to wallahi ko haka aka yi musu e littafi dai a saukar musu shi fi kirdasin fala masuhu bi aidihim gashi su taɓa shi da hannu laqala lazina kafaru wallahi kafiran nan da sai kaji sun ce in haza illa sihirun mubin sai sun ce maka wallahi sihiri ne a bayyane duk yanda kai wa munafiki da kafiri da wanda Allah bai tarfa masa rabo ba wallahi duk yanda kai masa kwatance duk yanda kai masa misali duk yanda za ka ja aya da hadisi ka kawo masa ba zai yi imani ba Allah ya ce ko da suna kallo mala'iku suka kaukar da ayan za su ce ta, jiya mun ga tsafi wallahi mun ga tsafi jiya nan fa muka zo muna wa'azi mu ma da ba kowa ba fa wai wa'yansu suke ca nan, in kana shauraron malamin nan shi da yake ma bai san malamai ba shi bai san almajiri ne ba wai wannan malamin in kana shauraron shi yanzu zai ɓadda ka yadda ka san tsafi haka yake wallahi yanzu nan zai ja hankalinka mu tafi wai mu to Allah ya ce ko da a rubuce aka saukar da littafin sai sun ce in haza illa sihirun mubinu su fa suka ce annabi sallallahu alaihi wasallam ba za mu yi imani da kai ba sai wata ya tsage ya sauka ɗaya tsagin ya je nan ɗaya ya je nan sannan ya dawo ya je ya haɗe sannan mu yi imani da aka yi hakan suka ce lalle muhammadu duk Allah ina ka je ka koyo tsafin nan yanzu hakan ma har ka iya yi to wallahi wannan mutumin ku nisance shi tsafinsa ya wuce duk inda ke tsammani suka ce tsafi ne ya ce musu ba tsafi bane ne suka ce tsafi ne suka ce to mu dai nan ka tsafe mutanen makka to bari fatakenmu da suka tafi su dawo mu tambaye su ya ce to ku tambaye su to kafin ma mu tambaye su tukunna yanzu suna ina yace suna daidai wuri kaza tsakanin kwazazzubo kaza da kaza har ma sun yi zango a wuri kaza ka duba ha gani domin abubuwan da ya nuna musu ayoyi daban-daban ne bayan ayar tsagewar wata suka ce sihiri ne ya ce ya je wajen Allah subhanahu wata'ala ya karɓo sallah suka ce kai kai kai kai kai daga nan ya ce ta ina ka bi ya ce sai da muka je baitul maqdis tukunna dabba aka kawo mini mai gudu buraka na hau muka sauka a baitul maqdis muka yi sallah a masallacin qudus sannan daga nan muka cilla zuwa sama aka bude saman farko da sama ta biyu da ta uku da ta hudu da ta biyar da ta shida da ta bakwai har muka isa sidratul muntaha daga nan ne muka shuɗe har inda jibrilu shi ma ya ja burki na je na tarda Allah subhanahu wata'ala inda ya ce in je in tarda ya kuma bani bayani ya bani sallah da abin da ya faru ya faru har na ya dawo suka ce kai muhammadu yanzu kai irin wannan jawabi ko abubakar ɗinka zai yarda da wannan yanzu kam ai ka kawo abin da zai sa mabiyanka ɗin ma sai sun dare mabiyanka ma sai sun dare ai bai kamata kana irin wannan ba ka dai sabo kawai duk abin da ka faɗi za a yarda kuma har ka kai ga haka eh sai suka ruga da gudu abubakar ka ji abinda mutumin ka yace wai jiya da daddare wai ya je baitul maqdis tafiyar da ake na wata da kaza da kaza da kaza wai da daddare ya je yace to ko sama ta bakwai ya je in dai muhammadu ne na yarda kaga ya kade musu maimakon da suna so su ji daga nan ma ba zai yarda ba daga nan yace kai kai kai kai eh? sai ce to ba ma nan ba ya wuce har sama haka ya ce kai ko sama ta bakwai ya ce inda muhammadu ne zai yi to ba manzon Allah ba ne sai suka yi loko ya ce kai wannan ya tsahu suka ce wannan ya tsahu ku rabu da shi sai suka dawo suka ce muhammadu ka je sama ya ce naje ka je sama ya ce daga kafar ka ɗaya mu gani sai ya daga ya ce to daga ɗayar ya ce ya zan yi in daga ɗaya in daga ɗaya da mai zan tsaya ai zan fadi ya ce amma ka je sama eh amma ka je sama Shi ne suka tambaye shi to da har ka biyo ta Kudus ai a hanya fatakenmu suna da suna dawowa a ina suke Ya ce suna da dai wuri kaza wuri kaza har sun yi zango a wuri kaza akwai ƙwariyar da suka tatsi nono ma suka aje su da suka aje na ɗauka na sha kafin wuce kuma za su dawo rana kaza da safe daidai lokacin da rana take bullowa tana bullowa su ma suna bullowa da raƙumi mai sifa iri kaza shine a gaba ya ce to wannan yanzu kan mun yi yadda za mu kama ka tabbas yanzu kan mun san abin naka kuma yanzu kan za mu kama ka ranar da ta zo kawai aka je aka fita bayan gari aka yi dandazo kowa sai an garan nan kan za a karya tashi can wani ja'iri ya ce to ga ranar maimako ya ce to ina raƙumin sai ɗayansu ya ce aiko ga raƙumi mai kama kazan da ya faɗi shi ma ya ƙullu muhammadu tsafin nan na kafa ya wuce misali ya ce to amma dai tun da ka ce mana har ka sha nono bari su dawo suna dawowa suka ce musu kun dawo lafiya lafiya lafiya ya kuka taru a bayan gari ya ce banda muhammadu wai ya ce mana gashi gashi gashi rana kaza wata ya tsage wai duk duniya wai ya tsage watan nan ya tsage kun gan shi a can ya ce to ku tsaya ranar da wata ya zama kwanansa kaza ka'ilan na abun ya ba mu mamaki muka ga ya tsage tsagi ɗaya muka ga ya doshi jabal abu qubais ɗaya kuma ya doshi kaza ɗaya ya doshi kaza sannan can muka ga ya koma sama ya haɗe abun har ya ba mu tsoro muna tsammanin mako duniya za ta tashi ya ce wai wai wai wai laƙad balaga sihiru muhammadin samawati wal sihirin muhammadu ya gama sama da ƙasa faƙad sahara uyunakum hunalik kama sahara na huna yanzu ashe kuma idon ku tsafin muhammadu ya iso shi kamar yadda ya tsafa idon mu anan airan nan ɗin muhammadu ne ya yi tsafi shi ya sa ku ga haka mu ma haka yi mana wannan tsafi mu muna tsammanin iya idanuwan mu ne kawai ka duba suka ce to kuma ya ce mana wai kun yi zongo a wuri kaza ranar kaza ya ce kwarai kuwa mu har ma abun ya ba mu mamaki ko a bushiyar aljanu ma muka sauka mun tazi nono mun aje kafin mu karkato da ramukun ma mu dawo ba mu ga nonon ba kuma ba mu ga sawun kowa ba ya ce e muhammadu ya ce mana kuma lalle an yi haka kun aje ƙwaryar nono kuma ya biya ya shanye ya kamata su imani ko bai kamata ba sai suka ce ta wallahi sihiri ne sihiri ne to don haka walau nazzalna alaika kitaban fi qirdasin falamasuhu bi aidihim wallahi da za mu saukar maka da littafi da tawagar mala'iku sun yi tawaga sun riko mala'ika jibrilu su kawo maka su fareti su koma har ma su taɓa littafi da hannu su tabbatar da littafi ne daga Allah wallahi laƙalar lazi na kafaru in haza illa sirrin mubin ya zo cikin suratu isra'i inda Allah ya ce wa ƙalu lan nu'mina laka hatta tufajjira lana min al-ardi yanbu'a suka ce wallahi mu fa ba za mu yarda da kai ba haka kawai muna zaune kai ɗan makka mu yan makka mm, ɗan uwanmu ya samu annabci manzanci muna zaune cikin kwazazzobo inda ba ruwa in da gaske ne inda da gaske ne kai ɗan saƙon Allah ne to ruwa ya rika ketowa daga ƙasa kawai kowa ya ga ruwa yana bulbulowa inda za mu sha kiliyayyen ruwa mai kyau kamar yadda annabi musa ba yahudu sun gaya mana ba idan suka nemi za su sha ruwa sai ya bugi dutse kawai da sandarsa sai kan famfo sha biyu su fita kowace haula ta san wurin shanta to kai haka za ka za mu kyale mu gawai sai Allah ya ce karka karka damu karka nemi haka ko kayi musu haka ba za su yi imani ba ko kayi hakan ba za su yi imani ba wallahi sai sun ce tsafi ne lokaci yi ko to Allah madaukakin sarki ya taimake mu za mu dakata a nan insha Allah in kaɗan da zai suka tambar da mutu biyar rika juya wannan abu don haka za mu tsaya a nan cikin yardar Allah sai dai in akwai tambaya da ba mu amsa sai mu amsa sai a yi afiwa kawai da da sallah ya ga kamar farkon azumi da yawa wasu musallatai idan aka yi sallar isha'i sai a tafi kawai ba tare da an yi sallah a shan haram ba wannan kan wata suna ce ko kuma dai wani abu ne daban to aini ban san inda ake yin haka din ba a da yawa mana haka ake ban san an kai azumi farkon azumi sannan kuma a yi sallah ba ya shan ba haram da azumi ya kama kamar wannan kamu da ya yi shi na rabiya eh, da aka yi sallar isha'i eh. a wannan dare da yawa wasu basu yi wasu ba ko sai duk da in dai ga watan ramadana duk darensa so ake a raya shi eh. don haka shi watan ramadana daga zarar ya tsaya shi kenan daruruwansa duka ana so a raya su da ibada ana so a raya su da ibada kar mutum ya ware wani lokaci na ramadan ya ce wannan lokaci ba lokaci ne na ibada ba an gane ko Allah ya mu na hmm? ah, kafin nan dai mu karasa karatu tukunna to don haka za mu yi addu'a cikin amincewar Allah yadda muka fara wannan tafsiri cikin amincewar Allah muna fatan Allah ya nuna mana lokacin karkare shi cikin yardar Allah abinda muka faɗe shi daidai Allah ya ba mu nada kuskuren da muka yi kuma muna fatan Allah ya yafe mana cikin yardar Allah akwai wani ɗan uwa da Allah ya fure masa ɗa ɗa ne ko ya ce ta mace kuma har ya sa mata suna halimatu sadiya don haka ya ce uwa su sa ta cikin du'a'i allah ya raya ta cikin addinin nan na musulunci allah ya sa tana daga cikin mabiya sunna ta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam akwai kuma ɗan uwa namu rasuwa ya ko wanda shi ma muna tare da shi ko da yaushe kuma gashi allah ya yi masa cikawa shi ma mu shi cikin addu'a Allah maɗaukakin sarki ya gafarta masa akwai bayin Allah da dama waɗanda suke kwance ba su da lafiya su ma musa su cikin addu'a Allah Ubangiji ya ba su lafiya waɗanda kuma Allah ya sa rashin lafiya ce ta ajali Allah ya sa su cika da imani idan kuma Allah ya ƙaddara musu daɗewa cikin wannan rashin lafiya don kankarar zunubi Allah ya ba su ikon daurewa da karɓar wannan ƙaddara da Allah ya ƙaddara musu na jarraba su da wannan ciwo su zamanto masu dauriya masu dogaro da Allah don abin ya zamanto nauyin mizani ranar gobe kiyama sauran bayin Allah na duniya duka muna musu addu'a wa'inda suke cikin matsala Allah ya sama musu mafuta bayin Allah kuma wa'inda Allah ya kore musu hannaye da shuni da suke taimakawa bayin Allah muna fatan Allah ya taimake su su ma kamar yadda suke taimakawa bayin Allah waɗanda kuma suna da shi ba su samu karantarwa suka gane ba Allah ya ganar da su su taimakawa addinin Allah da dukiyarsu su taimakawa bayin Allah da dukiyarsu wannan shi ne guzurin da za su tarda in an tashi alkiyama wa'inda suke taimakawa da ainihin lafiyarsu kamar matasa 'yan agajinmu muna musu addu'a Allah ya saka musu da alkhairi dattawan da suke ba mu shawarwari muna musu addu'a Allah ya saka musu da alkhairi wannan ainihin ainihin tafiya da muke yi akan kitabu wa sunna muna roƙon Allah ya karbi rayukanmu akan haka Allah maɗaukaki sarki ya taimake mu sallu in abu ba ku faɗa shi da farko ba don Allah ku daina muna abu kuna katse shi ko fasali ba zai yi ba eh, ya kamata in kun san akwai abu kafin a ce mai a sakar da mutum E shi ne bari mu gama addu'a mutum yana cikin addu'a a sosa masa sanarwa kaga har na kan ya toshe ma menene zai بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وارحم محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت ورحمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر الكفار والملحدين وانصر عبادك الموحدين برحمتك يا أرحم الراحمين يا عزيز يا غفار يا رب العالمين توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إن شاء الله da daddare bayan karfe 8 da minti 40 insha Allah za a soma tafsirin da ake yi a fadde babal a masallacin su alhaji muhammadu Allah ya kara mishi lafiya don baya jin daɗin jikinsa insha Allah kuma za a ci gaba da yi har ƙarshen wannan wata Allah ya ba mu ikon halarta assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh